is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke tsaro kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna ya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM za a iya masu haron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da asbahi sahabo imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe yau da litinin 14 ga watan satumba shekara ta 2015 ga kanun labarai falastina da 'yan sanda sun yi aron gama a masallacin al'aksa da ke birnin kudus gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawayen kasar za su yi wani taro a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi Ita kuma gwamnatin Yamal da ke gudun hijira ta ce ta fasa halatta wani taro da 'yan huti taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. Ta Allah kyauta. farin wuta da ake masu daga sama har ƙasa an bi duk wata hanya da ke samun abubuwan masarufi a hakili saboda haka abin ya zame masu alaƙaƙa galibin sun fara miƙa wuya kakakin rundunar mayakan ƙasa ta najeriya kana sani kuka sheka usman muna tafi da ƙarin bayani bayan labaran duniya a bukuru jihar plateau kuma wani bene ya rushe da ɗaliban wata makarantar islamiyya ibrahim alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran Jiya Lahadi, Falasina da 'yan sandan Isra'ila suka yi gama a haraba masallacin alkasa da ke birnin Kudus, jajibirin ranar Rosh Hashana, sabuwar shekarar Yahudawa. gama ta ɓarke ce a lokacin da 'yan sanda suka shiga harabar masallacin suna bin wasu falasina waɗanda tun da farko sun kilace kansu a cikin masallacin kuma sun jefi 'yan sanda da duwatsu. Hukumomin Isra'ila sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma gurnetin giri a kan Falasɗinawa matasa. Ƙasar Jordan wacce ita ke kula lura da masallacin ta yi Allah wadai da su maman da Isra'ila ta kai, kuma ta zarge ta da laifin tsokanar fada da kuma yunkurin canja matsayin masallacin ɗaya daga cikin wurare masu tsarki masu kuma sarƙaƙiya a gabas ta tsakiya. Tsarin da ake amfani da shi yanzu ya tanadi cewa Yahuda na iya kai ziyara amma ba za su yi addu'a a haraba masallacin ba domin tsoron kada yin hakan ya haddasa faɗa tsakaninsu da musulmi. Ta zoma a wannan wuri yana ta ƙara ƙamari domin musulmi ba su ji daɗin cewa waɗanda ba musulmi ne ba suna kai ziyara masallacin da kuma kiran da ake cewa a samarwa Yahuda wurin yin addu'a a kusa da masallacin. gwamnatin kasar sudan ta kudu da 'yan tawayen kasar sun faɗa cewa za su tura manyan wakilansu zuwa wani taro na musamman a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya a ranar 23 ga wannan wata na satumba idan allah kai mu wannan taro za a yi ne da ya biyo bayan gayyatar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun da za a yi ne da nufin samun goyon bayan kasashen duniya ga kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a sudan ta kudu da aka rattaba hannu a kwanan nan jakada ezekiel lolgat cook ya sakataren harkokin wajen kungiyar 'yan tawaye ta sudan people liberation movement ya ce shugaban 'yan tawaye wadda kuma shine tsohon mataimakin shugaban kasar rick machar zai halarci wannan taro ita ma gwamnatin sudan ta kudu ta yi na'am da wannan gayyata ministan harkokin wajen kasar barnabas mariel benjamin ya ce mataimakin shugaban kasar james wani igga shine zai jagoranci tawagar wakilan gwamnati zuwa wajen taron ministan ya yi hasashen samun nasara gana wadda za a yi a yayin da bangarorin sudan ta kudu suka yadda za su yi wani taro gwamnatin kasar yamal da ke gudun hijira ta ce ba za ta halarci shawarorin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya ba sai fa idan 'yan tawayen hutu sun janye daga yankunan da suka mamaye kamar yadda wani kudurin majalisar ɗinkin duniya ya tanada da farko shugaba abdu rabo mansur hadi ya ce gwamnatinsa za ta halarci taron da aka shirya yi a wannan makon a oman to amma kuma a jiya lahadi ya faɗa wa ya faɗa a wata sanarwar da ya gabatar cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar ba za ta halarci taron ba. sai fa idan 'yan tawaye sun mutunta ƙa'idodin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya kuma suka amince su ƙaddamar ba tare da gitta wasu sharuɗa ba wannan sanarwa ta biyo bayan yunkurin da aka sha yi na ganin cewa ɓangarorin biyu sun yi shawarorin samun zaman lafiya da nufin magance rikicin ƙasar a farko wannan shekara shugaba hadi ya arce zuwa wato daga yamal yanzu gwamnatinsa tana gudanar da harkokin mulki daga ƙasar saudi arabia rikicin da ake a kasar yamal ya kashe fiye da mutane dubu hudu da ɗari biyar labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc 'Yan sanda a ƙasar India suna neman wani mutumi da ke ake tsammanin shi ne ɓoye nakiyoyi a wajen adana karikitan haɗa nakiyoyi da suka tashi sa kashe akalla mutane 89 da raunata mutane 100. Jiya Lahadi 'yan sanda suka ce suna neman wannan mutum mai suna Rajendra Kaswa wadda hukumomi suka ce ya arce da 'yan uwansa. hukumomin sun ce ya ɓoye taki da wasu abubuwan haɗa nakiyoyi kusa da shagon cin abinci a petlawad da ke jihar madhya pradesh da ke tsakiyar ƙasar da farko 'yan sanda sun zaci mummunar tashin nakiyoyin a ranar asabar gas ɗin girki a shagon sayar da abinci ne ya haddasa a lokacin da yara da ma'aikata suke kare kumallo to amma yanzu 'yan sanda sun yi imanin cewa tashin nakiyoyin sun samo asali ne daga wurin adana karkitan hada nakiyoyi na kasuwa jiya lahadi babban ministan jihar madhya pradesh shivraj singh chukan ya ziyarci wurin inda mazauna yankin da suka fasata suka ce hukumomi sun kasa ɗaukan mataki a kokin da suka yi akan wajen adana karkitan nakiyoyin. Ƙasar Jamus za ta sake mai da tsarin duba fasfo a kan iyakarta da ƙasar Austria na wani ɗan ƙaramin lokaci domin ta ƙayyade kwararar 'yan gudun hijira. Jiya Lahadi, ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ce an ɗauki wannan matakin ne da nufin dakatar da kwararar 'yan gudun hijira zuwa Jamus, a kuma a koma ga amfani da tsarin da ya kamata. A kwanan nan kasashen Jamus da Austria suka yarda 'yan gudun hijira daga kasashen wato shiga su. domin rage yawan 'yan gudun hijira da suke taruwa a ƙasar Hungary. 'Yan sandan Jamus sun ce kimamin 'yan gudun hijira dubu goma sha biyu da mai tan waɗanda suke neman mafaka a ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai ne suka kwarara zuwa birnin Munich da ke kudancin ƙasar a ranar Asabar. A wani yunkurin kuma na ƙayyade yawan 'yan gudun hijira jiya Lahadi aka jingina zirga-zirgar jiragen ƙasa daga Austria zuwa Jamus jami'an lura da sufurin jiragen ƙasa na ƙasashen biyu ne suka ba da wannan sanarwa labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki na kwanaki uku a Faransa. Batun tsaro yana daga cikin batutuwa da shugaban zai tattauna da mai masaukinsa shugaba Olan na Faransa. A kuma daidai lokacin da dundar mayakan Najeriya take bayyana cewa saboda sabbin matakai da take ɗauka tsagerun Boko Haram sun fara saranda. Ga Hassan Maina Kaina da ci gaban wannan rahoto. na tambayi daraktan watsa labarai na hedkwatar sojin ƙasar najeriya kanar sani usman kuka sheka ko zai mana bayani dangane da wannan sabon salon yaki barin wuta da ake masu daga sama har ƙasa an bi duk wata hanya da ke samun abubuwan masarufi a hakili. saboda haka abin ya zame masu alaƙaƙai galibin sun fara miƙa wuya kuma waɗanda ma suka hito suna ba da labarin cewar fa a yasu yasu 'yan ta'addan ba da kadan kuma ba kowa yana neman ya ta kai ya zuwa yanzu ko 'yan boko haram din nawa ne suka mika wuya wato bangarori ne da dama muka tabbatar da haka cewa suna ta hitowa daga bangare na goza da kuma bama da dai sauran makamantan wurare ana nan ana kan lissafi babban abin da ke ji hankalin masana tsaro a wannan sabon salon yaƙi shine yadda manyan hafsoshin sojin ƙasa da na sama suka tare a jihar borno ba ma a birnin maiduguri ba amma suna can a filin daga rahotanni sun nuna cewar babban hafsan sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar da kansa ke jagoranci jagorantar farmaki daga sama yayin da yanzu haka babban hafsan sojin kasa na Najeriya Laftanar General Tukur Buratai na can a filin daga. Jibrin Baba Inda ce wani dan jarida ne mai zaman kansa da cikin tawagar babban hafsan sojin ƙasar Najeriya. Wannan tafiya da muka yi tafiya ne ba wai na ziyaran sojoji ba tafiya ne cikin shirin yaki daga shi da yake komanda da general general star biyu star daya da colonel da su duka kowa da bindiga banda mun da muke an duk ko mun an jedu an gaya mana wannan tafiya ta yaki ce amma wannan tafiya ko da aka kai gambaru eh, labina in ka ji inda sojoji suka je da suka gan kwamandan su cikin shiri kan suna ta kowa cewa good to go good to go mu za mu je mu gama da su za mu je mu gama da su wani kurare kan sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci dr muhammad elnur dongel na jami'ar maiduguri ya ji hankalin rundunar sojan najeriya cewar binciken su na masana sun gano cewar yan boko haram sun kasu zuwa gida hudu akwai masu manyan ra'ayin da bayin da za a bar akwai wanda kawai sun samu kansu a cikin bayin da za su yi ta kuma akwai wasu da aka ziga su aka shiga za su iya fita kuma akwai wasu da kawai su ba sani ba ana tafiya da su ne hankalin su ba sani da kike ba to masu manyan ra'ayin da suke cikin farin nan to ya kamata a yi musu hukunci da wuri Dr. Muhammad El Nur Dongel Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Idan ji ka ce kai na manya kun amma za idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe. Rahotanni daga jihar Filato sun ce akalla yara goma sha biyar ne suka halaka wasu fiye da talatin kuma suka jikkata lokacin da ginin wata makarantar Islamiyya ta faɗi kan ɗalibai a garin Bukuru. Ga rahoton da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a yankin Zainab Babaji ta aiko mana. Bayanai daga garin Ukur a karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau na nuni da cewa wata makaranta mai ginin bene ta afka akan yara wanda ya sanadin rasuwar wasu yaran yayin da wasu da dama suka jikkata ake musu jinya a asibiti. A cewar wasu ganau da nazanta da su sun shaida mun cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya yayin da yaran ke karatun Islamiyya a makarantar Abu Na'ima da ke garin na Nabukur. Lawal Bala shugaban matasa ne a yankin na Nabukur ya shaida mun cewa sun ba da agaji wajen zaɓa zakulo yaran daga baraguzan ginin. Wato ainihin yau abin da ya faru makaranta ne ta rushe a cikin garin bukur tana nan a kayan ruwa. Akwai yara da suka samu matsala wanda wasu suna nan sun karere wasu kuma suna asibiti. Matasa da suka zo kowa ya zo da gaggawa maganan ceton yara to amma alhamdulillahi su 'yan red cross da 'yan fire service sun iyakan kokarinsu da nema a halin yanzu wasu dai suna asibiti akwai gawaki sun kai kamar mutum goma sha biyar haka to amma ba a gama tantancewa ba saboda wasu suna asibiti ana samun wasu gawawwakin a yanzu haka a halin da ake ciki kenan. To wani hali ake ciki a yanzu haka dai? Eh to a halin yanzu dai wayanda suka mutu an kai su gidajen iyayensu wasu kuma an kai asibiti kuma a wanda suke asibiti dai ana kan lura da su a manya-manyan asibitoci. Su kuma wayanda ake abin nan sai gobe idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar sannan kuma idan har akwai sauran wani gawaki dai daga wanda suka aka binne to saboda lura da dare yayi da tractor an dai tattona an nema sai dai da safe za a ci gaba da neman wa'annan gawawakin amma a halin yanzu dai ba komai dai ya lafa babu dai wani abin nan Shi ma Alhaji Ɗahiru Musa mai turare wani shugaban al'umma a garin na Bukur ya shaida min cewa suna roƙon gwamnati ta agaza wa waɗanda suka jikkata. farko dai muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ne ya aiko wannan abun kuma masu ba da gudunmawa sun ba da gudunmawa sosai kamar su nema ba har limaman gari kowa ya zo ya ba da gudunmawa kuma Allah ya takaita abun an kawo su ka tafila an zo duk an daga abubuwan gidan sama ne makarantar yawwa akwai yara a sama akwai yara a ƙasa maganan da aka yi shi ne malaman ta ji lokacin da abin ya fara cikin sai ta ce ma yaran su dawo inda Allah ya kaso ɗin abubuwan kenan su dawo ta nan da suka da ta nan kafin dai su gama dawon shi ne abin ya sauko har ya danna wasu da folan dai daban da wanda iyayensu suka ibe su akwai mutane kusan mutum talatin suna plateau hospital wanda ne matakai su gurin yanzu mun roƙon da muke yi dai muna roƙon gwamnati da zo ta sake taimaka mana a cikin al'amarin nan don kusan abin ya yi yawa muna da yara dewa suna nan a plateau hospital su zai duba mana da Allah taimaka mana. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumomi ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab Babaji, kafin shirinmu na gaba ga wannan sako. The military will help us maintain peace in those areas, especially Madagali, Michika, Mubi North. This idea that Muslims brought the Boko Haram. Bari na faɗa muku har yanzu da saurari na aka ba domin ku akwai wasu masu tunani da zargin cewa musulmi ne ke kawo Boko Haram Na haka dole sojoji fa ku taimaka mana. za ku saurari cikakken wannan rahoto a cikin shirin hantsi in Allah kai mu muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha biyar da rabi a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da mu na gaba. Thank you. yaron nasa dan nasa buhari shi ya fara insulting su sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa ofis yana musu magana ya hau duka mace har da caccaka mata biro yana zagi yana gina musu jahilai kaza kaza ba su je makaranta ba waye waye kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi wannan ba karamin magana ba ce ni ce ta biyar ya zo kai na ya hada ni da bango yana ta tuka na yana ta tuka na ina ihu bai daina ba jama'a assalamu alaikum har yanzu kura ba ta lafa ba game da batun dukar da ake zargin cewa tsohon shugaban hukumar karota ta jihar kano mustapha hamza buhari ba kwana ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar bayan da suka kama ɗansa yana tuki yana buga waya duk da cewa an ce ya yi murabus bayan da gwamnan jihar kano ya bada umarni a binciki wannan lamarin babban abin tashin hankali game da wannan batu kuwa shine barazanar da dukkan ma'aikatan da suke wurin suka ce ya yi cewar shi fa kisan kai yake yi kuma zai iya kashe mutum ba tare da wani abu ya faru ba to bari mu faro da shimfiɗa kan wannan batu kuma na gayyato mana ɗan jarida abubakar haruna galadanci na gidan rediyon express fm da ke kano wanda tun farkon faro wannan abu yake bin sawunsa sannan sai mu je ta bakin ma'aikatan karota waɗanda ya hirar da su. To, kasan tun farko ma dai abin da ya kawo wannan matsalar shine a lokacin da a wannan rana da su ma'aikata gari ya waye sun zo sun yi rufotin aiki sun ɗabi motoci sun tafi aiki. Hmm. Kuma bisa al'ada ta ainihin su ma'aikatan wannan hukuma mafi akasari duk inda aka ce danza ce wato mahaɗa ta ababen hawa za ka ga motocinsu a nan to mm. anan kan ainihin wannan danja suna tsaye ana aiki sai shi wannan idan shi tsohon md ya taho da mota ta suka tsallako hanya mm. domin a nan ma dai maganar tsara hudu wasu sun ce abokansa ne ma a lokacin da ta tsallako hanya su ainihin jami'an hukumar harotan suka kama su da laifin cewar suna tukin ganganci har suna yin waya ba wanda kuma ba ma a Kano ba a ko'ina duk inda aka ce mutum yana tuka mota yana yin waya akwai haɗari domin za ka komai zai iya faruwa aka tsaya na aka tabi mai da yawo su ma'aikatan suna cewa sai mun tafi ofis sun tafi da su ofis su kuma dai suna roƙon dai su tsare to a cikin abokan sai wani kira shi wannan Buhari wato ɗan gidan shi tsohon mp kenan ba kwana hmm. a yake shaida masa cewar da ma'aikatan hukumar karota sun kama su suna bidiyo zai kaza sai ke sa to shi kenan su gada su kira ba jima ba sai ga shi ya zo sai daga zuwansa sai yake nuna ai su abin da ma'aikatan hukumar suka yi abokansa ba su kyauta ba akan ne don sun tsallaka titi za a kama su dai kamar yadda suka yi min bayani cewar ma'aikatan da wani babba a cikinsu ba su tanka masa ba yana ta zage zage hada zage zage haka na cewar ai ba ma san aikin su ba a kan ne kawai daga tsallaka kwana za su kama su in ma haka ne an ma tsallaka kwana suka tafi har shi har cikin ita hukumar karotan to lokacin da suka shiga cikin ne daga cikin su ma'aikatan sai suka maganganun da yake gaya musu to ka zan zuciya ya jiki da zuciya sai wani a cikin su shi ma ya hau mm. sai ke cewa kai aikin mu muke ba sai ke cewa aikin nasu ma ba san aikin su ba domin shi in ba su yafa ba sai ya raba kuma da wannan zahin yalan kyallan da yake cikin domin ai ba su ma san me suke ba kaza kaza kaza an gama wannan an shiga da motar an ajiye har sun fita sun tafi aiki ba sai shi yaron sai ya kira ma'aikatan nasa za su ci tsohon yan ba kwana sai ke ce masa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru su wa'annan da suka kamo shi interview da muka yi a kaji suka faɗa. Abin da yake faruwa jiya mun shirya wurin karfe biyu saura za mu fita operation aikin yamma. Saboda ni ne OC manifest team. To sai aka shigo da mota ta ɗan gidan MD an kama shi yana waya. so sai yara na suke yana ta surutai dai haka sanda aka shigo da shi sai wani a cikin yara na wanda ika motarsa ofis wancan lokacin da muka taba kama shi ya ci mana mutunci sai ke cewa wannan yaron shine dan gidan MD da muka taba kama ya ci mana mutunci gashi ma an daɗa kamo shi kuma gashi yana ta surutai haka sai na ce oke kwarai to maybe ko yana da problem yaran so ana cikin wannan sai yaron ita ho inda nake ibu cikin yara na ina nuna ni ina cewa ni fa am very stupid ba ni da tarbiyya sai ya raba ni da wannan aikin na karota tunda su su ne karota babansa ne MD yana ta wannan surutan dai haka ni ban saurare shi ba to wannan nuna nin da yake kaman zai lakace min hanci sai wani a cikin yara na ya ji haushi so sai ya mare shi so daga nan dai aka raba mu muka tafi aiki mu mun tafi aiki ko minti ashirin da biyar ba mu ba sai aka yi mana waya a ofis cewar mu dawo md yana neman mu muka dawo muka zo ofis din oga jalo muka haɗu da oga jalo da akwai wani yaron md wanda md ya zo da shi ya bashi sakataren oc na magani sai muka shiga ofis din md muna shiga md ya ce wannan yaron nasa ya rufe kofa ya rufe kofa ya taso ya fara ta kaina waye ya kamo ɗansa a cikin mu waye ya kama shi kawai ya fara kutufan mu haka ta kai na ya fara ai mare ne ku kutufe ni sannan ya bi su gaba ɗaya yara na su hudu a ciki akwai mace ƙauna iliya ita ce a ƙarshe ita ya fi duka ma fiye da kowa a cikin mu ya da ke na hannu na of course akwai ciwo amma dai bai kai na ƙaunar ba dan ita sai da muka kai ta asibiti shine abin da ya faru eto eh wannan shi ya yi kuskure mutuka iya kuskure bai kamata a ce dan karota ya je ya yi abu kuma wanda yaran shi ya fara insulting ɗinsu shi yaron nasa dan nasa buhari shi ya fara insulting ɗinsu sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa ofis yana musu magana ya hau duka mace har caccaka mata biro which is mm. totally wrong wato abin da ya faru shi dan md na karota da ya zo sai shigo cikin gidan karota sai ya dinga zagin yan karota yana zagi yana gaya masu jahilai kaza kaza ba su je makaranta ba waye waye eh to abin da ya faru shi ne shi md jihi made a mistake ɗansa ya yi laifi an kamo shi an kashi MD ya biya jiya ya yi turo wa probosti punishing ɗinsu su hukunci to shi kuma ya ji ya kira yara ya kulle sa ofis har da caccakawa mace biro for what ya da ke su ya jike muna tunanin yarinya ta ji targaɗe mu tana can kwanci akan gana asibiti kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi wannan ba karamin magana ba ce a a duba ce mai girma gwamna kai wa Allah kai wa annabi ka duba wannan magana tamu wannan magana ba karama abu ce wallahi tallahi wata rana zai iya kashe wani ba da matakin ba wallahi tallahi zai iya zai iya yin abin da yafi wannan next time wallahi mu biyar ne ta kai na ifara muna shiga ifara zagin mu yana cewa shi mu za mu gaya masa iskanci shi da ike kisa kisa ma ike shi ya fara ta kai na ifara kututtufa ta sannan ya tafi ya ku kowa a ciki sai da je karshe kan macen ita ce ta karshe kauna ya sa ta a bango ya dinga dukanta hagu da dama ka'idar aikinmu abin da ta bayar cewar kowaye ya yi laifi ko mai girma gwamna ne da kansa ifita in mafti ya je ya laifi ba a cikin kwamboi yake ba ya laifi za mu kama shi mu kashi a hukunta shi doka cewa ta yi da bako da dan gari kuma duk wanda ya laifi ba a ware dan wani ko an fifita wani ba kai baka san wani abu ba mm. shi ya kira kansa cewa in ya kashe mutum fa ba abin da za yi mm, kuma shi md din mm. ya ce shi sekila in ya kashe ka ba abin da za to wannan ba karamin matsala ba me abin hakuri anan a ba wani batun mai hakuri anan ya ce shi mai kisa ne zai kuma iya kashe mutum suna na kauna Ilyasu wallahi abin da ya faru yau aikin muka fita ni ban san me faru ba so mun je mun dawo aka kirawo mu mu dawo cikin ofis wai md yana neman mu muka zo cikin ofis sai kawai na fara gani yana dakan ofis namu ah, osi yana daddake osi namu kawai kafin ya zo kaina ya take mutum gudu ni ce ta biyar ya zo kaina ya haɗa ni da bango yana ta duka na yana ta duka na ina ihu bai daina ba sai koma kan osi na ya take shi ya take shi kuma sannan ya tura mu waje muka fita. Masu sauraro idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ji abubuwan da su ma'aikatan na karota suke son su ga sun wakana game da shi tsohon shugabansu Mustapha Hamza Buhari Bakwana. kwana. wanda aka ce ya yi wuf ya aje aikin nasa da aka fara binciken lamarin haka kuma muna bin sawun wani batu na wani ɗan gidan tsohon limamin bauchi wanda aka kama ake zargi da kashe wata ɗiyarsa mai shekaru goma sha ɗaya da haihuwa mai suna hajara ya kuma binne gawarta a ɗakinsa wai domin baya son a san cewar shi ne ubanta saboda bai taɓa auren mahaifiyarta ba yanzu a madadin abubakar haruna galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. To, madalla a gaida malamai laraba za mu kama kuma maimacin wannan shiri. Ga wannan sako kafin mu kai ku ga shirinmu na gaba. Wannan ciwo da ya zama musiba. duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi to madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice jiya lahadi falastina da 'yan sandan isra'ila suka yi aron gama a harabar masallacin al-aqsa da ke birnin kudus jajibirin ranar sabuwar shekarar yahudawa gwamnatin ƙasar sudan ta kudu da 'yan tawayen ƙasar sun faɗi cewa za su tura manyan wakilansu zuwa wani taro na musamman a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 23 ga wannan wata idan Allah ya kai mu. Sannan kuma gwamnatin ƙasar Yamal da ke gudun hijira ta ce ba za ta halarci shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ba. Sai fa idan 'yan huti za su janye daga yankunan da suka mamaye. a gaishe ki da haka Allah ka mun karshen shirin a safen nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kafin mu sallama da ku muna miya gaisuwar fatan alheri ga Dr. Yarma Adamu daraktan asibitin Yarma mai zaman kansa da ke garin Gombe da fatan kowa lafiya yanzu a madadin Jummai Ali da Cuba Hero Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jim Haman da ya riga masa nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.